a yayin da ya rage kasa da mako daya a yi zaben gwamna a jihar Ondo, ɗaruruwan matasa maza da mata da sun ka hada da ɗalibai 'yan kasuwa sun yi wata zanga-zanga a cikin birnin Akure zuwa hedkwatar hukumar zaɓe mai zaman kanta a birnin Akure don tilasta wa hukumar zaben sanya ɗan takararsu tayo Jegede a maimakon Jimo Ibrahim da jam'iyyar PDP ta tsayar tun farko. Shugaban matasan masu zanga-zanga cewa ya yi. Let us go to election, sir. Let Jegede contest and lose election. where there is an abracadabra, you will not accept it. The name of our candidate we are not going to accept it. shugaban matasan masu zanga-zangar ya ce dole ne mu fito mu nuna wa dukkan duniya cewa a bar dan takarar mu yi tayo jagede ya takarar gwamnan jihar Ondo idan ya fadi za mu amince amma idan aka hana shi takara to ba za su yarda ba. Of state politically sophisticated. We are not ignoramus, we are not fools, we are not Gideon. INEC cannot be blamed for this situation on ground at all. What INEC has just done is obey court orders. And I did promise you that if a higher court gives a counter order, that time court, if there is any higher court order today, that the commission will change. Shuko kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Ondo ya ce ba laifin hukumar zaɓe ba ne da zaran kotu ta yanke hukuncin cewa ya eh, tayo jagade ne ba jimo Ibrahim zai yi takarar gwamna a jihar Ondo ba. Hukumar zaɓe za ta bi umarnin kotu. Matasan da ke ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce sun rika cika baki cewa idan ba jagade ba to babu zaɓe. Zaratan jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma. SSS Civil Defense ɗauke da makamai da mota mai surke suka tare matasan kusa ga ofishin hukumar zaɓe ta jihar Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Najeriya.